kwana biyu a da Allah kin ga dan tsaya mana kawata sai ka ce muna faɗa ke baki da labarin coronavirus ya shigo ƙasar mu gashi na sai faman yaduwa yake amma ni ina amfani da hand sanitizer ina goge hannaye na hakan ma yana da kyau amma ba shi kadai zaki tsaya ba a daina tafawa da mutane a daina taɓa jiki sannan a daina runguma ƙawaye. domin haka ne zai tsayar mana da cutar coronavirus kin ga da Allah ni kake matso kusa da ni abinci da magani shi ya fito da ni saboda shirin gaggawa mu tabbatar mun yi iya kokarin mu wajen kare yaduwar cutar coronavirus coronavirus. Kada a je wuraren da suke da cunkoson mutane kuma a tabbatar an bayar da tazara kamar mita biyu tsakanin mutane. A ringa yawan wanke hannu da ruwa da sabulu. Kada a taba idanu, fuska da baki idan ba a wanke hannu ba. Yi abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma. Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.